ba fata na yi ga shawara ga abin da nake so kai ba ko ka ce eh yayi ko bai ba magana ne na ni ne kawai na sa ka kai a matsayina ne na mahaifinka me faru dan ba zan aure abin da zai zo ya lalata mana zumunci ba wani abu yana faruwa shikenan zumuncin mu ya kare kin ga gara tun farko ma ba a dora ba ballantana kamar ya kamar yanda nake gaya miki Usman don an yi wata magana shine zai lalata zumunci menene abin lalata zumunci in ma ba ya ƙara ƙulla alaƙar da yake tsakanin To a takaice dai ba zan aure ki ba. Ni na taɓa zuwa na ce miki ina son ki.